jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya a can kuma sai kasar ghana kuma za a iya kama mota alfa rediyo baya ga haka kuma za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com sunana zahra aminu fage. Alhamis bakwai ga watan Maris na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leƙa kamaru tare da wakiliyarmu Maimunatu Sado, inda a yau shirin zai tattauna ne akan muhimmancin mu'amalar aure tare da faɗakarwa ga mata akan rayuwar zamantakewa. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu sauraron barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci cikin shirin yau da gobe. Maimunu Sadu ce za ta gabatar da wannan shiri kuma batun da za mu tattauna a kai mai muhimmanci ne wanda ya shafi zamantakewar aure kuma kamar yadda dai malamai suke faɗa mafi akasari idan babu wannan to zamantakewar aure za ta yi ɗaci. za mu yi magana ne akan saduwa cikin zamantakewar aure tare da manyan malamai kamar yadda dai muka saba na gayyace manyan malamai malama rukayya da malama rahina malama rukayya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu malama rukayya barka da warhaka Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu malama Maimuna an tashi lafiya ko masu sauraro kuma na miƙa muku gaisuwa. To malama Rukayya menene muhimmancin saduwa a zamantakewar aure? To malama Maimuna da muhimmancin saduwa a cikin zamantakewar aure wato yana cikin abinda yake ƙara wato soyayya a tsakanin ma'aurata kuma ya ƙara wato danƙon zumunci ya ƙara sa su kusantan juna wato da soyayyar da ake faɗa kullum soyayya to a nan ake samun ci gaban wannan soyayya shine wato saduwa domin da yau miji zai aure matarsa ya ba ta abinci ya ba ta tufafi wajen zama mai kyau babu saduwa to wannan zaman bai zai yi ba ashe shi soyayya yana ginuwa ne a haɗe da saduwa shi <clears throat> eh, Allah ma yake ce mana a cikin wani magana da wani malami ya faɗa ya ce akwai ayoyin da wato asalin abin da yake magana a kan soyayya shine <clears throat> inda Allah ya ce a zauna da mata ya ce wa ashiru hunna a wasu billahi min na rajim ya ce wa ashiru hunna bil ma'aruf ku zauna da su da kyakkyawan wato manufa to ya zama wajen zamantakewan din ana yin shi da kyakkyawan zamantakewa shine hada haddawa da wannan to don babu wannan saduwa ba za a samu kyakkyawan zamantakewa ba malama rukayya akwai wato ayoyi a cikin alkur'ani musamman kamar wannan wanda allah subhanahu ta'ala yake cewa ku je zuwa matan kina iya ki gyara ni kasancewa mu dalibai ne a gare ku wato wanda ake cewa matan ku gonakin ku ne ku je musu ta yadda ya fi muku daɗi amma ban da waje kaza ko kuma kamar yadda suka ce ban da tubura to menene wannan ayar ke nufi yau malama muna haka ne hausu billahi mina shaitan rajim inda allah ya ce nisa'ukum harsun lakum fa'atun harsakum anna shi'itum ya ce matayenku gonakinku ne guje magonakinku gonakinku ta inda kuka daga dama shine ake ce ta wato inda ya halatta wato ba wai eh, ba a zuwa ta dubura amma wato za a iya saduwa da mace ko a tsaye ne ko ta ina ne ko ta baya ne amma ba ta dubura ba amma za a iya saduwa da ita ko a tsaye ko a kwance ko a sunkuye ko ta ina ko ta baya amma ta inda ya halatta shine ta farjinta ba ta dubura ba shine Allah ya ce ku je musu ku je shiga wato ku je kanku ta inda kuka ga dama shine anan wato babu limit a ce a sai kaza sai kaza inda dai aka hana dubura ne amma in ta baya ne in ta ina aka yi to duk yadda za a ji samu kwanciya hankali a samu nutsuwa a samu nishaɗi to a yi amma kawai zamana ta inda allah ya halatta a yi ta nan za a yi to shine Allah ya nuna mana da wannan ayan kuma an nuna mana cewa ashe saduwa abu ne mai muhimmanci a cikin aure tun da yake Allah da kansa ma yi maganar saduwa. Mun ga cewa a yayin ɗaurin aure malamai suna tambaya wato iyayen ma'aurata kuma suna ba da tabbacin cewa 'ya'yansu suna cikin ƙoshin lafiya amma kuma yayin da aka zo wato inda za a buƙaci ai wannan saduwan sai a samu akasin haka mafi akasari muna gani wanda za ki je a ce a'a namiji ya kankanta ko kuma ya fi haka ko kuma dai yanayi abubuwa da dama da ake bidirowa da su ko kuma ainihin shi ba namiji ba ne to mai yasa tun wannan lokacin din ba a fitar da hanyoyi waɗanda za a iya a gane waɗannan matsalolin ba amma sai a zo a cimma wannan wato matsalar a cikin gida a yayin zamantakewar auren ɗin. Eh to haka ne malama maimuna. So da yawa ana samun wa'annan matsaloli sosai. To amma ne shi a gani na ka ce waliyan wato eh, wakilan na ko waliyai masu ɗaurin aure ko kuma iyaye a nan nake ga ake samun matsala. Domin su malamai an kawo musu maganar ɗaurin aure ne ba su san komai ba. su suna nan ne kai aikin su an zo masallaci za a ɗaura aure su da in aka zo ne za su tambaya a gaban eh, waliyan eh, ango ko amarya lafiyarsa kalau ya ce lafiya kalau lafiyan ta kalau amma ce lafiya kalau da kun ga wannan malamai ba su da laifi a kai a gani na ga iyayen ne da kuma su waliyan wasu ma waliyan ma ba iyayen yaro bane ko kuma iyayen yarinya domin dai abin da ya cancanta mu iyaye mu san yaranmu ko ba haka ba in yar cikin san yanayin halin da take ciki ki faɗa tun kafin a yi aure in namiji ne ma an san halin da yake ciki sai a yi aure to amma duk wannan ma za mu ce duk wannan yana da ɗan wuya amma da zai so zai zama samu a masallatanmu ko kuma sarakanmu ko kuma da suke da kuma alƙalai shugabanni dai musulunci malamai manya ana so da sai a sa wani sabon doka kafin yarinya ta yi aure a fara bincika ta shi ma namiji kafin ya aure ya je likita ya zo da takardun shi na dafta a yi kokari a dinka gane irin waɗannan matsalolin domin so da yawa waɗansu matsalolin iyaye ma ba su sani ba sai an je an yi auren din za a gane da wani za a gan shi ba ruwan shi da mata sai a ce a mai kamun kai ne ba ruwan shi da matan banza to idan ya je aure shi a samu akwai wani matsala tare da shi haka kuma wata yarinya da muka santa ita ma ta yi aure to bayan ta yi aure sai ka ji a samu wato ita ma abin nan to ta yana nan wato da kankanta da yawa aka yi ta kokari dai mijin ya yi karshen da sakanta to a nan ne ma na biyu ma ya zai aure ta haka aka same ta sannan ma iyayen suka san cewa ga matsalar da take da shi kuma ba a kai ta dabta ba ana magana je mata magani to kin ga wannan matsala ne da ya shafi al'umma gabaki daya a samu a dinka magance irin wannan matsaloli to Allah ya Allah shige mana gaba kuma Allah ya sa waɗanda suke da iko akan irin waɗannan abubuwan sun mu ce malamai da shugabannin ko eh, jagororin mu na addini su sa wannan ma a cikin yanayin da za a ci gaba da kulawa saboda a shiga da a shiga cikin wannan matsaloli. Yanzu kamar ita na wannan baiwar Allah da kika yi saboda wannan ya dan kama mini hankali wanda kika ce ta yi aure na farko sa'annan na biyu amma duk wayannan mazajen sun same ta da kankanta. To shin yaya ita wannan baiwar Allah ta yi har yanzu tana nan ko dai an samu wanda ya aure ta ko kuma an yi kokari an magance wannan matsalar da take tattara. tare da ita to da ita wannan baiwan Allah gaskiya har yanzu bata yi aure ba kuma ba a samu an magance wannan matsalar da take tattare da ita ba domin wanda ta inda muka haɗu da ita wani aure ne sai ce ce nake ce wannan wata kyawun mace ce mata aure ce aka ce o'o sai ke gaya mini labarin ta to ita wannan yare bai wa agare har yanzu ba ta ba ta samu mafita ba me yasa domin ta talakawa ne to wacce ta yi magana akan tana kokarin idan ta samu dama za ta yi mata a kai ta daftar daftar ya duba ya ce eh za a iya mata aiki a gyara ta to amma har yanzu a samu wanda zai dauki wannan nauyin a yi mata wannan aiki ba tana na har yanzu masu sauraron mu har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a cikin shirin yau da gobe da fatan dai kuna jin daɗin shirin za mu ɗan je hutun rabin lokaci. malama yanzu misali mun san cewa babu wanda aka haifa da ilimin saduwa kuma mun san cewa abu ne wanda yake da muhimmanci a zamantakewar aure kuma abu ne wanda yake da wuyan sha'ani wajen magana wato ana wahala wajen magana ko kuma a yi kokari a yayaɗa musamman a ta bangaren hausa fulani yaya kike ganin wannan lamarin din rashin zaman tattaunawa ne game da batun maganar saduwa bayan kuma muna gani addinin musulunci addini ce wacce take nan a waye wanda take fadakar da mutane. To malama muna abin da ya haka yake da mai kisan magana hausa fulani akwai kunya muna gani abu ne mai matukan nauyi a fito a magana ba na mantawa lokacin da muka fara magana a kan shi ni kaina ban so ko a gidana a shirin ba eh, a ji dai a abin da ake magana saboda mai yana nan mun riga mun mai da shi wani abu ne da ba za a iya fitowa fili a faɗe shi ba to sai na ga kamar wani kuskure ne a gare mu da mu da mu da malamanmu da yan uwa ko yayyo akan mu samu mu dinga faɗakar da yara akan irin wannan al'amarin domin gaskiya yana da kyau ko da za a ɗan sakaye kaɗan akwai yadda dai za a fito a yi maganan ɗin to yau kun ga kasance a farko farko mafi yawancin malamai maza ne ko da su suke karantar da mata suka zo kan wannan wajen ɗin sai ki ji magana na da nauyi wani lokacin ma kamar ba zan iya manta ba ko ni kaina muna magana karatu akan da yaro na da muka zo wajen irin abu haka shi gaskiya ya min nauyi in fito fili in yi mishi bayani yadda abin ake magana a kai shi na haɗa shi da babansa ya mishi magana to sai na ga da ya zama kamar wani al'adar mu ne da ba ma iya mu fito fili mu yi magana ko saboda kunya ne ko kuma sabbin da muka taso ne da irin yanayin mu ban sani ba amma kun ga addini bai koye ba addini ya bayyana Allah ma da kanshi inda yake faɗa wani ayat sautu a araf yake ce huwa allazi khalaqakum min nafsin wahidatin sai waja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha sannan ya ce shi ne allah shi ne wanda ya halice ku daga rai guda ɗaya kuma ya sanya wato matayen ku daga gare ku ya sanya wato mamarai wato mace daga gare ta daga gare shi ya ce domin ku samu nutsuwa zuwa gare ta to ai samun nutsuwan ɗin a nan allah ya sa ka ya shi shi ne ai saduwa to amma dai mu ko ko irin yadda za mu dan ɓoye shin ma dai mu nuna dai ga magana ai da kaga ji wannan ayin an san cewa maganar saduwa ne yace tsuba ai tsun shine idan aka sadu an samu kwanciyar hankali to amma mu kuma a wajen karantarwa ko a karantar da mu ko kuma mu yi ma yaran mu siya kai yana yi mana nauyi malama rahina to yanzu za mu dawo kanke kan wannan tambayoyin yanzu za mu dai magana ne akan wato ainihi. ta bangaren ki musamman wato matsaloli da ake samu ta bangaren saduwa yanzu a tambayar dai da zan yi miki yanayin da wato ya kamata a ce namiji ya yi dabaru wajen saduwa da matarsa ba tare da wato ya far mata har ta ji ciwo kamar yadda muka sani ake yi a baya ba alhamdulillahi rabbil alamin wasu ala man la nabi ba dau نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته malama maimuna na'am masha Allah da fatan an wani lafiya an san tambayar nan na farko dai shi lamarin saduwar nan a aure yana daga cikin eh, eh, abin nan farillan aure domin idan za a yi aure ana tambaya idan miji yana da lafiya to a fannin yadda ake saduwa in allah bai bar mu a cikin jahilci ba allah da kansa subhanahu wata'ala ya ce mana wa qaddimu li anfusikum yace mu gabatar da kanmu gabatar da kanmu shine za a nuna mata dan aike wato za a gabatar da kanmu za nuna za a tura dan aike dan aiken shine wasanni magana masu daɗi ta hanyar shafe-shafe ta hanyar menene har a gano wato har ya gano menene abin da ya fi ɗaga mata hankali ya fi janyo mu ita wannan yarinyar sha'awa sannan ake sannan zai samu ya ce ya sadu da ita in ba wannan hanyar ba idan ya ce zai mata karfi a nan ne ake samu cewa ba yi dace ba yake ba da wahala auren in yake ba sadu in ake samun matsala a ciki ake samun wahala a ciki amma idan ya gabatar da kansa ta hanyar maganganu masu daɗi na soyayya a in ba da ke ba zan iya kaza ba waye waye duk dai da haka na har jawo hankalinta ya nuna mata cewa abin da zai yi nan abu ne mai mahimmanci a gare shi da gare ta to shi sa Allah subhanahu wata'ala yake cewa me yake cewa a cikin a cikin littafinsa da yake cewa min an fuskun an halaka lakum azwajan litaskunu ilaiha yace wa min ayatihi an halaka lakum azwajan litaskunu ilayha yace daga cikin ayoyin mu mun halitta muku matayen aure domin ku samu nutsuwa saboda ita ya nuna mata cewa ai samun nutsuwan shi she da ita she ya samu nutsuwa ne samun nutsuwan shi in tana zata ta a cikin kwanciyar hankali she da ita wannan nutsuwa in kuma shi she ya bi ta wannan hanyar ne zai samu nutsuwa da ita na'am to amma irin yadda da ake yin nan ana har a nuna kyalle har a nuna wannan jahilci ne malama maimuna da da aka dinga yi a rashin sani na iyaye da kuma a yanzu nan ai da wuya ma za ki ji an yi wannan in wannan jahilci ne da aka dinga yi cewa ana so a gani wai ko yarinya ta kai ya mace ko menene yanzu dai mun san kafin wato a daura aure akwai abubuwa da aka kamata wato mutum ya iya ko iya gabatar da kanshi ko ma menene game da wato zamantakewar aure kuma sanin cewa ainihi wannan eh, saduwar tana da muhimmanci cikin zamantakewar aure to mai yasa a hausa fulani ko kuma ake samun matsala a yayin saduwar wani lokacin ana samun rashin fahimtar juna tsakanin ma'aurata a yayin saduwar me ke kawo wannan matsalar ɗin. abin da yasa yake kawo matsala ko kuma yake kawo matsala tsakanin hausa fulani wannan lamarin domin an jahilci abin ne saboda jahiltan abin kuma da kin san cewa an ce kunya yana daga cikin ɗabi'un eh, malam bahaushe da kuma ba bafulatanin mutum yana da kunya kuma alhalin shi kan shi mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bai ɓoye mana komai ba sanda ya bayyana mana komai domin me domin kada a samu tangarɗa kada a samu saɓani cikin irin abubuwan irin abu hakan nan da abin ɓoyewa ne ai da manzon Allah bai gaya mana ba da bai yi bayani dalla bisa dalla ba amma kun ga idan muka duba muka gani yayi bayani akan irin wannan abubuwan dalla bisa dalla saboda gudun kada a samu saɓani akan haka malama rayina maganar rashin uwa ta iya wato ƙoƙarin zaman tattaunawa da yaranta game da batun maganar saduwa saboda mun san cewa abu ne wanda yake da wahalar a zauna wajen eh, zaman tattaunawa a kan abin da ya danganci saduwa amma ina gani kamar iyaye sun manta a halin da ake ciki a yanzu yayin da baka yi hira da ɗanka ba zai iya je hira da abokane ko kuma wasu lokutan din aboko ana iya a yi musu magana to baki ga cewa rashin hira da 'ya'yan ka iya kawo tikas ba yadda ma maimako har ta iya jiran lokacin aure kamar yadda kowa ike bukata sai a samun cewa wasu lokutan a ga yarinya ta dawo da ciki gida ko kuma a'a shi yaro ne wa yarinya ciki a waje malama maimuna wannan wannan mm. a gaskiya mu iyaye shan ce muke ko da ke yana da nauyi amma iyaye muna da kuskure da yawa abu ne da ya kamata mu kanmu iyayen ma mu koya mu koyi yadda za mu zauna da yaran mu mu ringa yin wa'ansu maganganun ko da ba za mu fito tsarara muna wannan maganan da su ba dole ne za mu fito ko da ta hanya ta hanyar kwatance ai ai mun ga wance lokaci kaza ta yi kaza ai mun ga wani ko kuma a makotai ai mun ga yar wani kaza wata rana ko kuma a zamanin mu an samu wata yarinya ta yi kaza ta yi kaza ko da irin kwatante ne domin bayan da za a ce ana nan da yaro a gida ba a ba ringa hira da shi ba rashin hira da yara malaman nuna yana kawo illoli da yawa a wannan zamani yanzu rashin zama ka yi hira da yaronka domin baka san me yake ciki ba yarinya ne bata san menene waje yake ciki ba idan ke biki mata nata tarbiyyan ba idan ke biki mata naki tarbiyyan ba to za ta je wallahi sakaci zai saka ta je waje wani ya koya mata wani tarbiyya daban ya koya mata wani tarbiyya daban to shi sa nake kira ga iyaye mu mata mu koyi ko da ta hanyar wa'ansu dabaru ne muna hira da yaran mu muna bayyana musu wa'ansu abubuwa ko da ta hanyar kwatance ne ba wai shi ta hanyar kanmu ba in kunya yayi mana yau muna da kunya ko da ta hanyar kwatance ne shi mu dinga musu kwatance cewa ai wance da wa'ansu to ina ga a wannan wala Allah za a iya samun mafita a cikin wa'annan amma rashin hira da yaran mu yana kawo mana illoli da yawa a yanzu nan eh wani makarantan wani ana samu a makaranta ana koya musu kamar ta hanyar boko an riga an koya musu wani tun daga aji shida ana koya musu cewa ga yadda balaga ike ga yadda kaza kaza yake ana koya musu to idan su makarantar ya zo ɗan zurfi kama ka shiga sakandare ana koya musu cewa ga yadda ake saduwa ga yadda ake kaza ga yadda ake kaza to amma idan aka yadda wannan ya shiga kan yaran mu ba ta hanyar addini ba su za su ɗauke shi a halal ne ko da da wani ma aka yi halal ne to amma idan ya shiga ta hanyar addini aka nuna mata cewa ai abin nan idan aka yi shi ba tare da an ɗaura aure ba an aikata haram to kun gani ai wannan da ɗan sauƙi ni na ga cewa za samu ɗan dama a cikin irin abubuwa hakan nan. gargada zuwa wajen kwararren likita eh, dr adamu kasim wanda zai ba mu karin bayani game da wannan muhimmin batu da muke tattaunawa a kai yadda ake mu'amalar aure ko na ce darajar mu'amalar aure. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu tambayan da kika yi tambaya ne mai kyau da ya shafi mutane da yawa a gidajen aure. Gaskiya kam zaman aure kamar da muke ce da haƙuri don a yau za ji daɗi gobe ba za ji daɗi ba ko shi kanshi abinci da ake dafa mana yau a dafa mai daɗi gobe a dafa wanda zai za a ci saboda a ci kar a yi wani surutu to kin ga cewa maganan aure saduwa aihuwa da saduwa da matanka ko da mijinki duk wannan samu a ji daɗin saduwa a mori saduwa da kyau a ji daɗin shi sai ya an samu kwanciyar hankali in ba kwanciyar hankali wato muna kira psychological defeat kai shi kan shi mijin ma ba zai ji daɗin saduwa ba amma in kika ɗauki mata ɗari a cikin mata ɗari da suka yi aure kila zaki samu talatin a cikin ɗari ne kila suke jin daɗin saduwa da mijinsu suke jin daɗin in suka sadu da mijinsu suka ji daɗin wannan saduwa amma saba'in a cikin ɗari ba za su ji daɗin komai ba kuma a cikin saba'in kila su za su haifi a ya fi talatin da suke jin daɗin saduwa. To na biyu abin da yake faruwa in kamar yarinya maganan da kika yi na kama hannu tun muna yara ke jin wannan a ce to an yi aure za za za bar miji da amarya a tashi da safe a ga ko da jini a kan gado sun kama hannu wannan wannan al'adan din a gani na ya isa kawo problem don in dai aka ɗauki ya aka kai ta asibiti to duk saduwan da za ta yi da mijinta ya zama cewa kullum da tsoro za ta hau gado to in kuma ka firgita sannan ka so ma saduwa ba zai bada komai ba abin da yake faruwa kafin a samu saduwa mai kyau shi an yadda da juna namiji ya yadda da matan shi ita mata ta yadda da shi kai ko tunani kake yi ko kike yi mijin kina fita da wata ko ke kuma kina fita da wani saduwa ba zai daɗi ba daɗin saduwa shi komai shi da kwanciyar hankali na ɗaya na biyu kuma da akwai wasu cuta kamar su diabetes Maganin nukan su tansiyon da mm, namiji na sha da ba zai ji karfin jikin shi na saduwa da matan shi da kyau ba to in dai shi ma bai ji daɗin saduwa ba ita kanta ba za ta ji daɗin saduwa ba aihuwa bai da komai da yi da jin daɗi more more saduwan da ake yi bai da komai da aihuwa kai ko da mace bata ji daɗin saduwa ba ta isa samu ɗa in dai lokacin aihuwanta ne ya sadu da ita in dai lokacin da kwai yake fita cikinta ne ya haɗu da damani za ta samu ɗanta amma ba za ta ji daɗin saduwa ba da matan da ba za su ji daɗin saduwa ba har su mutu amma kila suna da 'ya'ya goma to da wanda kuma za ta dinga jin daɗin saduwan da mijinta kuma da ba za ta taɓa haihuwa ba har ta mutu saboda haka abu da yawa na nan ciwo cuta suna nan shi kan shi firgita matanka ka zama cewa baka ɗan dariya ita baka murmushi da ita ba kwa jin daɗin komai da ita ba kwa samu ku dinga ɗan hira ka zama da ita kamar ita ma abokan kuke ba aure ba duk wannan ina gyara daɗin saduwa abin da kuma za mu shaida ma iyalanmu in ka aure mace ka aure ta don ku zauna lafiya har Allah ya raba raba a cikin dadi saboda haka in muka dawo gida dole a dinga dan hira da su abinda za mu a dinga dan yaba su abinda suke samu su ma su ji dadi in zuciya na da dadi saduwa ma zai ji dadi za sadu da ita ku ji dadi gaba ki ɗaya amma in zuciya ya ɓaci za ga cewa ko mai ka yi hankalinta bai cikin wani abin da kake yi ba za ta ji dadin wannan saduwan ba da akwai kuma cutattuka kamar da ke faɗa su ciwon sanyi su ƙananan ƙananan ciwon mata da maza inda wannan a jikinta ko da wannan a jikinka kai kanka ba za ka yi marmashin saduwa da ita ba ita kanka ba ta yi mamashin saduwa da ita ba saboda haka duk wannan zai saka ku abin da nake kira psychological defeat da saduwa kuma ba zai ji daɗi ba saboda haka dole da lafiyan jiki a ci kuma a ƙoshi a samu ƙarfin saduwa sannan a dinga huta da kyau ban da shan taba da su sigari mu ba wa shan giya balle a ce duk wa'annan yana bata saduwa. To masu sauraron mu a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na yau da gobe da fatan da kun ƙaru da wannan batun da muka tattauna a kai a yau sai wani mako idan Allah mai kowa mai koma ya so. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wakiliyar mu a Kamaru Maimunatu Sado da wadda ta daidaita mana sauti julia Lazarus Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudummawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. Yau da su Amurka yau ta tantance. Ta yi bincike ta tsaro zance. Ba ruwanta a yau da malalace. Yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su